yadda ake shafan kafa ah, ana shafan kafa ne ah, wato bayan kafa ba wankewa ake yi ba ba za ka ɗauki buta ba ne kawai ka bulbula ma kafar ka ruwa ka wanke an gane ko a'a a mazaban adal baiti wannan sauran nadawa ɗin wannan leman da ta rage a hannunka dan shin da ya rage a hannunka wanda ka shafi kanka da shi da nafsin shi da shi ne za ka zo ka shafi kafa an gane ko za ka fara mene daga gefen yatsu daga gefen yatsan kafa haka za ka faro daga gefen yatsan kafa sai ka taho har zuwa ga mene zuwa mufassir wato in ka bankar kafa ka za ka ji akwai wani eh, ka ban karkafa ka ta ta waje haka kai mata haka haka za akwai wani kashi a nan to za ka zo har zuwa wannan kashi din a lokacin da kake yin shafa an gane ko wato za ka faro daga gurin yatsun ne kai sama an gane ko amma kun sa an yi magana cewa a wanke hannu ba za ka taho daga nan ka yi kasa ka yi sama ba hakanan ko gurin wanke fuska ka faro daga ƙasa ka yi sama duk ba za ka yi ba hakanan gurin shafan kai amma a ya halatta mutum zai iya akasawa an gane ko wato ya zama zai iya yi daga sama ya yi ƙasa nan babu mashkila kamar da ya zo a fiƙo amma dai abin da shi ne ka ɗauko ɗin daga gefen yatsa ka yi sama an gane ko to wannan a wurin tsawo kenan ka ɗauko daga gefen yatsa ka zo gurin wannan ƙashin da gaban ƙar hannunka yake za ka wuce mufassal wato kafin ka ƙarasa gurin wannan ƙashin sai ka je shi wannan ƙashin an gane ko to a wurin faɗi fa shin yana da wani mikidari a faɗi a gurin wanke kafa misali mun ce kai ko da yatsa ɗaya ne zaka iya yin shafa kuma ya wadatar kada ya dai ƙasa da yatsa ɗaya to a kafa ba shin zaka iya eh, yin shafa da yatsa ɗaya sai ke cewa eh, a wurin faɗi shi ma nafsin hukuncin kai wato yatsa ɗaya ma ya wadata. an gane ko yatsa ɗaya yau da za a ce ya ka zo ka ɗora shi ka shafi kafar eh, ka ya wadatar amma abin da ya fi shi ne ka game ga baki ɗaya to kenan ka ga za ka game ga baki ɗaya in ka kamo daga yatsa haka za ka taɓa ga baki ɗaya an gane ko ya zama duka hannayen naka guda huɗun sun game gurin an gane ko wannan ne a gurin faɗi wajibi a kiyaye wannan in ma da za ka yi da yatsa ɗaya ka ya wadatar amma mene abin da ya fi ka game duka gurin a lokacin yin shafa wannan da ɗaya kenan na biyu kamar yadda na gaya maka ya zama dole mene shafan kayi shi ne da sauran leman da take jikin hannunka in ka taɓa wani ruwa kai shafa da shi bai wadatar ba da sauran nadawa da take hannunka da za ka shafi kafa yawwa kamar yadda na faɗa na uku shine zama mene daga gefen yatsa zuwa mafassal ɗin nan na hudu shine hannun dama ya shafi dama wato ya shafi kafar dama lokacin da za ka shafa hannunka na dama sai ya shafi kafar dama hannunka na hagu sai ya shafi kafar hagu an gane ko yawwa na biyar nafsin yadda muka faɗa a kai cewa wajibi ne zama masih shi yake tafiya ba mamsuhu ba to a wurin kafa ma shi ma wajibi ne ya zama ka ta sami tabbatuwa a guri ɗaya kafin kai shafa in tana rawa-rawa bai wadatar ba dole ka tabbatar da ita ta tsayo akan ƙasa 'yan in ma kuma daga ta kai to ka tabbatar dai ta tsaye da ba za ta yi motsi ba an gane ko sai ka yi shafa eh, inda za ka zo ka sa hannu sai ka rike sai ya zama kafar ta taho ta yi shafa maimakon hannu ya shafa yanzu anan bai yi ba da haka wajibi ne ya zama ne <clears throat> hannunka shi ne zai shafi ka ba ka bace za ta shafi hannunka kamar yadda muka faɗa a kai dole ne ya zama ne hannunka ne zai shafi kai ba kanka ba ne zai shafi eh, eh, kafarka don haka a kiyaye wannan da a ce lokacin da zaka shafi kafa sai ya zama tana rawa an gane ko tana rawa bata samu tabbatuwa a guri ɗaya ba to bai yi ba an gane ko alwala ya ɓaci dole a kiyaye wannan kar mutum ce ina gaugawa ne yana tafiya yana motsa kafa yana shafa la bai yi ba wajibi ne ka tabbatar da ita sawawun a ƙasa ka kafa kafar taka ko kuma ka ɗaga ta ya zama in ka ɗaga ta ka tabbatar ba za ta yi motsi ba lokacin da zaka shafa an gani in ko ta motsi fa to yanzu a alwalan mutum ta lalace an gane ko don haka dai kawai ala ayya halin kafarka tana tsaya tana ajiya a ƙasa ko ka ɗago ta dole dai ka tabbatar da ba ta motsi a lokacin da zaka shafi ta kafan naka ina fata an gane na abubuwa da aka je rogo da biyar dole ne mutum ya kiyaye su a lokacin da yake wanke yake shafa kafansa ina fata an gane وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين